shin ko kasancewa da wannan wayar taka ta hannu za ka iya samun daga naira dubu ɗari har zuwa dubu ɗari biyu da hamsin a wata kwarai kuwa za ka iya samun waɗannan kuɗaɗe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka dubu mutane na a mu da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka a idan yau ne farkon fara ziyarta ka wannan tunan din kada ka manta ka je ƙasa ka danna mun subscribe sannan ka danna mun alaman ƙararrawa ta yadda daga na ɗora sababbin videos na za su zo gare ka kai tsaye a kamar yadda ku gani a tafin na wannan bidiyo zan faɗa muku wata hanya ce da za ku samu daga naira dubu ɗari har izuwa naira dubu ɗari biyu a duk wata a wannan hanyar ba wata hanya ba ce ba hanya ce ta kasuwanci wanne kasuwanci ne wannan affiliate marketing ita ce hanya guda ɗaya tilo wadda za ka yi wannan kasuwancin kuma ka yi kasuwancin ka cikin sauƙi ta online ba tare da kaga wanda kuke wannan cinikayyar da shi ba kawai kai direct daga an sai wannan kayan za ka samu commission naka a da idan kana so ka koyi affiliate marketing ba a yin sa da yaren hausa sai dai ka yi sa da turanci amma yanzu akwai sabon course wanda zai koya maka wannan affiliate marketing din a cikin yaren hausa a kuma bayan affiliate marketing din nan za a koyar da product selling freelancing job duka a cikin wannan course din affiliate marketing wani business model ne da zaka sai da kayan wani online ka samu commission zaka sai da kayan wani ne online ka samu commission misali idan ka sai da kayan naira dubu arba'in zaka samu naira dubu ashirin kenan zaka samu naira dubu ashirin kaga kenan ka samu 50% na wannan kuɗin to shine commission ɗin da ake samu a wannan affiliate marketing din kuma a wannan kasuwancin ba ka buƙatar wani certificate ko wani laptop kawai abin da kake buƙata daga wayanka sai data sai wani ɗan kuɗi kaɗan. A da ba a koyan affiliate marketing da yaren Hausa sai dai da Turanci amma yanzu an yi wani sabon course wanda zai baka dama ka koyi wannan kasuwanci na affiliate marketing a cikin yarenka na Hausa. An yi wannan ne domin ƙaruwar mu 'yan Arewa. waɗanda ba ma samun kuɗi online da ma waɗanda suke samu wanda suke so su ƙara sani ko kuma su ƙara skills akan wannan kasuwanci a ga waɗanda suke buƙata su yi registration na wannan course ɗin a ga nan ba ta nan akan fuska wannan bidiyo zaka iya ɗauka ka mana magana direct whatsapp ko kuma ga link nan zan bari a ƙasan description na wannan bidiyo kana danna shi zai kai ka zuwa cikin whatsapp ɗina kawai ka ce mana kana buƙata kawai ka ce mini kana bukata ni kuma zan tura ma da yace za ka yi registration na wannan course ɗin a fara guiding naka tun daga farko har zuwa karshe har ka fara samun kuɗi da wannan kasuwanci na gode amma kada ka manta da danna mun subscribe a wannan tasha tawa a da samun sababbin videos nawa da zaran na dora